inda yanzu haka wannan waka ta fara karaɗe social media wanda yanzu haka har an farewa hamisu bureka tofan alatsi ne akan wannan sabuwar waka da ya wa tsohuwar matar ado gwanja misuraro ka gyara zama domin mu saka maka wakar ka ji da kunnanka domin ka ji irin cin mutuncin da hamisu bureka yi wa tsohuwar matar ado gwanja wata ko maimuna a cikin wakar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 inda mai sauraro idan makamanta ba mawaƙi a dogon jadin shine wanda ya fara wa tsohuwar matarsa waƙa a cikin sabuwar waƙar da ya fitar mata da habaici inda yake cewa yanzu na ya aure tabbas mai sauraro wannan waƙa inda mai sauraro yanzu haka a dogon ja ke cewa yanzu ya sanya ya aure kenan mai sauraro a da da ya aure kenan ba aure ba domin a yadda ya firici a cikin waƙar ya nuna cewa ba sa yin zaman lafiya tare da tsohuwar matarsa wata kwan maimuna amma mai sauraro mutane da dama sun fara mamakin yadda ado gwanja yake wa matarsa habaici a cikin sabuwar wakar da yi inda ake la'akari da cewa sun yi zaman lafiya a kwanakin baya ko ba su yi ba inda har sun samu 'ya a tsakaninsu tabbas mai sauraro hamisu bureka ya shiga abin da babu ruwansa domin bai kamata ya wa tsohuwar matar ado gwanja wakar cin mutunci ba da cin zarafi domin sauraro hakan ba daidai ba ne ba tabbas mai sauraro ha musu ya samu sakon rashin mutunci a social media domin ya taba matar ado gwanja wato tsohuwar da maimuna ta fito cikin kuka tana cewa shin mai taiwa ha musu bureka ne ko don ta fita daga gidan mawaƙi a dogon ja wanda ya kasance abokinsu ne shine zai sa za su saka mata da irin wannan abubuwa tabbas mai sauraro idan muka saka maka bidiyon maimuna za ta baka tausayi akan abin da ta fito tana